صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد su saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Asabar daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke dauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin tarbiyyar iyali sai shirin mata a cikin al'umma sannan shirin makoyi harshen Farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin shirin mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 4 ga watan Fabrairun shekara ta 2023. wanda ya daidai da goma sha uku ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan fabrairun shekara ta 1948 kasar sri lanka ta samu 'yancin kanta daga 'yan mulkin mallaka na turawan ingila kasar sri lanka dai tsibiri ne wanda yake kudu maso gabacin indiya tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai ta fada karkashin mamayar turan portugal daga bisani kuma ta koma karkashin mamayar turan mulkin mallaka na holland a cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankunan mulkin mallaka na turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar sri lanka sun fara gwagwarmayar neman yanci daga mulkin mallaka na ingila wanda hakan ya tilasta a cikin shekarar ta 1931 ingilan ta bayar da dama a gudanar da ƙuri'ar bagardama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan kasar sri lanka zalla amma duk da haka turawan ingila ne suke da magana ta karshe a kasar saboda haka mutane suka ci gaba da gugurmaya da makami har sai da suka tilasta ingila ta ba su cikakken ikon su a rana irin ta yau a shekara ta 1948 kasar sri lanka ta yi fama da yakin cikin gida sakamakon tawaye da makan kungiyar tamil suka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad Rza na iran ya tsala kirija da baya bayan da wani mutum mai suna nasir fahar arayi ya harbe shi da harsasan bindiga guda biyar lokacin da yake halartar wani taro a jami'ar tehran amma jami'an tsaronsa sun bindige maharin a nan take gwamnatin sarkin da ya ta zargi jam'iyyar gurguzu ta kasar wadda take samun goyon bayan tare da sobet da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan shiri domin haka ne aka haramta jam'iyyar baya ga kuma sarkin ya yi amfani da wannan damar ya kama aitullah kashani babban malamin addini kuma dan siyasa wanda yake sokar salon mulkin kama karya na sarki sha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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin hassan barka To da farko ga mahimman kanin labaran. Kasashen Iran da kuma Venezuela sun tattauna hanyoyin aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna a tsakanin su. falastinawa sha uku ne suka jikkata a wani sabon farmakin sojojin isra'ila a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a yankin a fagen wasanni yau fa ake karawa tsakanin senegal da kuma algeria a wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na 'yan wasan da ke murzale da a gida to suka cikakkun labaran kasashen iran da kuma venezuela sun tattauna kan hanyoyin aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna da ayyukan haɗin gwiwa a tsakaninsu wannan bayanin ya fito ne bayan ganawar da ta wakana tsakanin shugaban kasar venezuela nicolas maduro da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian a birnin caracas bangarorin sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafe su da ma da kasa da kasa kasashen biyu sun kuma yi kira da a kara takatsantsan wajen fuskantar matsin lamba da kasashen waje da amurka amir abdullahian ya bayyana ziyarar da shugaban kasar venezuela ya kai iran a tsakiyar watan yunin bara a matsayin wani sauyi a dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ya kuma yi kira da a ƙara yin haɗin gwiwa a nasa bangaren maduro ya yi ishara da irin gogewar da kasashen venezuela da iran suke da ita wajen tunkarar kalubalen da suke fuskanta ya kuma shaida da buƙatar kyautata alaƙa tsakanin ƙasashen biyu rahotanni daga palestine na nuna cewa akalla palestinawa sha uku ne suka rasa rayukansu bayan da sojojin isra'ila suka kai wani sabon farmaki a sansanin 'yan gudun hijira na gabar yammacin kogin jordan a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar ma'aikatar lafiya ta palestinu ta ce uku daga cikin waɗanda suka jikkata sakamakon harbin da sojin isra'ila suka yi masu na cikin mawuyacin hali kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa a safiyar asabar ne sojin gwamnatin isra'ila suka kusa cikin sansanin akbat jabar da ke kudu maso yammacin ariha da ke gabar kogin jordan biyo bayan farmakin da suka kwashe tsawon mako guda suna yi a cikin watanni da suka gabata isra'ila ta sassafa kai hare-hare kan garuruwan falastinawa a cikin yankunan da ta mamaye sakamakon waɗannan harare hare falastinawa da dama ne suka rasa rayukansu sannan an kuma samu wasu da dama da suka jikata sojin isra'ila sun kashe akalla falastinawa 171 a yammacin gabar kogin jordan tare da mamaye gabashin kudus a bara akalla wasu kuma dubu tara suka jikata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban mulkin sojin burkina faso kaftan ibrahim traore ya musanta kasancewar sojin hayar rasha na kamfanin wagner a kasarsa. a cewarsa kuma kusancin burkina faso da rasha ana kallonsa ne na siyasa amma burinmu na farko shine samar da tsaro a hannu guda kuma shugaban mulkin sojin burkina faso ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta yanke hulɗar diplomasiya da faransa ba kawai sun kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninsu wace ta tanadi girke sojin musamman na faransa amma ba wata takaddamar diplomasiya kamar yadda ya bayyana a gidan talabijin ɗin ƙasar yayin wata tattaunawa da 'yan shiridu na ƙasar to a fagen wasanni a ci da gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar afirka ta 'yan wasan da ke murza leda a gida cewa da shan ana can ana shirin fafatawa tsakanin algeria da kuma senegal a wasan karshe na gasar ta 2023 wacce ita ce karo na bakwai algeria mai masaukin baki ta yi nasarar zuwa gasar ce bayan da ta lallasa nijar da cibiyar mai ban haushi yayin da ita kuwa senegal ta ɗauke madagascar da ci ɗaya da nema ana sa ran 'yan kallo sama da dubu arba'in za su halarci filin wasa na nelson mandela da ke birnin algiers domin kallon wasan na karshe tun da farko dai a wasan neman matsayi na uku da aka yi jiya juma'a madagascar ta ɗauke nijar da ci daya da nema wanda ba ta damar samun matsayi na uku a halartar gasar a karan farko sai kuma nijar wacce ta zo matsayi na hudu karan farko a tarihin wasannin kwallo to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun dambaruwar siyasar ƙasar Tunusiya ce da ta janyo cece ce, inda shugaban ƙasar Kais Sa'id ya yi barazanar ɗaukar mataki kan masu cin mutuncin gwamnati da hukumominta da kuma martanin da aka mayar kan haka da ni sunusu sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shugaban kasar tunisia kais sa'id ya ce cin mutuncin gwamnatin kasar da shugabanninta baya daga cikin 'yancin tofa albarkacin baki saboda lamari ne da yake matsayin rusa tsaron kasa da haɗin kanta furcin da ya fuskanci mayar da martani daga ƙungiyar 'yan jaridu ta hanyar gargaɗin cewa wannan furci ƙoƙari ne na hana 'yancin faɗin albarkacin baki a yayin ganawarsa da firaministan kasar najila boden a tsakiyar wannan mako a fadar shugabancin Ƙasar kasar shugaba kai sa'id ya yi nuni da cewa dole ne a aiwatar da tsarin demokaradiyya a dukkanin cibiyoyin gwamnatin kasar kuma ba zai yiwu a ɗauki matakin dakile samuwarta da gudanar da ita a harkokin gudanar da ƙasa ba shugaban ƙasar ta tunisia kai sa'id ya ƙara da cewa wanda a yau ake ɗaukan su a matsayin gwaraza su ne suka kawo cikas a fagen gudanar da harkokin gwamnatin ƙasa kuma suke ƙoƙarin rusa cibiyoyinta don haka ba zai yiwu su gabatar da kansu a matsayin masu ceto ba a cewarsa hakanan shugaba kai sa'id ya kore aniyar dakatar da batun sayar da kamfanonin gwamnati domin zargin cewa yana nufin karfafa kamfanoni ne masu zaman kansu a fili yake wannan furuci na shugaban tunusiya yana zuwa ne a matsayin mayar da martani ga maganganun nuruddin tabobi babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunusiya ta tunusiyan general labor union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar da ke cewa dokar da gwamnati ta gabatarwa kungiyarsa musamman dangane da sanya hannun jarin jama'a da na cibiyoyi da kuma harkokin da suka shafi rayuwar al'umma tana kunshe da matsaloli da dabarun neman rashin sayar da masana'antu masu zaman kansu domin hada su da cibiyoyin gwamnati ta hanyar yaudara babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunusiya ta tunisian general labor union nuruddin tabobi ya kara da bayyana cewa idan har gwamnatin tunusiya ta ɗauki matakin bangare guda dangane da makomar harkokin al'ummar kasa. dole ne ta ɗauki alhakin abin da zai biyo baya dangane da martanin da al'umma za ta mayar da kuma abin da zai biyo bayan matakin na daga gwagwarmaya da fafatuka a gefe guda kuma shugaban kungiyar 'yan jarida ta ta tunusiya mahadi aljalasi ya bayyana cewa cibiyoyin yada labarai da kuma hakikanin 'yanci a tunusiya. suna cikin mummunan hali a kasar a cikin wata sanarwa ta hanyar gidan radiyo da da aljalasi ya fitar ya bayyana cewa dokar da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya kafa karkashin dokarsa ta musamman kan yaƙi da laifukan yada labarai da na sada zumunta yana nufin kalubalantar kafafen yada labarai da na sada zumunta ne kai tsaye yadda kama 'yan jaridu da tsare su suka yawaita a cewarsa a nasu bangaren kungiyoyi masu zaman kansu 28 na kasar tunisia sun fitar da bayanin haɗin gwiwa inda suka yi allah wadai da abin da suka kira barazana da hukumar zaben kasar ke yi na neman hana 'yancin bayyana ra'ayi da tofa albarkacin baki suna masu bayyana barazanar nata da cewa ya kai matakin ƙoƙarin zarge igiya a wuyar kafafen yada labarai da nufin jan akalarsu da hakan ke matsayin koma baya da rashin adalci da kuma nuna kyama ga 'yanci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunisia ta shigar da ƙara a gaban kotun koli ta farko kan kafafen yada labarai da shafukan facebook kan tuhumce-tuhumce da suka hada da yi mata kazafi bata mata suna amfani da kafafen watsa labaran ƙasashen waje wajen cin mutuncinta farfagandar siyasa kanta da kuma zubar da mutuncin masu zaɓe a ƙasar a sanarwar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunisia ta sanar ta bayyana cewa sakamakon ƙarshe na zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar yana nuni da buƙatar gudanar da zaɓe zagaye na biyu a mafi yawan mazaɓun ƙasar saboda ƙarancin 'yan takara da suka samu nasarar lashe zaɓe a zagaye na farko kuma a taron manema labarai da shugaban hukumar zaɓen ƙasar faruk Askar ya gudanar ya bayyana cewa yawan mutanen da suka kaɗa ƙuri'a ba su shige kashi goma sha ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari ba wato mutane miliyan ɗaya da dubu ashirin da biyar ne kacal a cikin mutane miliyan tara da dubu ɗari da sittin da uku da suka yi rijistan sunayensu kamar yadda wasu majiyoyi suke bayyana cewa yawan mutanen da suka fito zaben ba su wuce kashi takwas da digo takwas ba kuma wannan shine mafi rauni a zaben ƙasar tunusiya tun bayan juyin juya halin ƙasar. mafi yawa daga cikin jam'iyyu da ƙungiyoyin tunusiya da suke adawa da matakan da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauka. na jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar mai gurbinsa da doka ta musamman daga shugaban kasa a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 yan adawan sun bayyana matsayinsu tun kafin zaben ranar 17 ga wannan wata na disamba inda suka sanar da su ta kauracewa zaben tare da yin tsokaci kan sabbin dokokin da gwamnatin kasar ta shimfiɗa don haka a bayan fitar da sakamakon zaben suka bayyana cewa hakika a al'ummar tunusiya tana goyon bayan su kuma aka samu masu kiraye-kiraye ga shugaban kasar kan yi murabus daga kan karagar shugabancin tunusiya a martanin sa bayan fitar da sakamakon zaben kasar ta tunusiya shugaban kasar kai sa'id ya bayyana cewa za a ci gaba da gudanar da zaɓe a zagaye na biyu kuma jama'a za su fito domin bayyana matsayin su a jawabin da ya gabatar a ziyarar da ya kai jihar janduba da ke shiyar arewacin tunusiya shugaba kai sa'id ya bayyana cewa wasu daga cikin waɗanda aka turo su domin yin kutse a zaben ƙasar da waɗanda suke fuskantar shari'a akan wasu zarge-zarge sun samu damar samun goyon baya daga al'ummansu domin tsayawa takara amma manufarsu ita ce kawo cikas ga zaben ƙasar sai dai 'yan tunisia sun gano su yana mai nuni da cewa akwai yiwuwar janye aminci kan 'yan koren da aka turo su ta hanyar kutse a zaɓukan domin fitar da su daga majalisar dokoki dokokin kasar kamar yadda doka da kundin tsarin zaben tunusiya suka shimfiɗa wannan shine zaɓe na farko da aka gudanar a bisa tsarin dokar da shugaba kai sa'id ya bullo da shi kuma shine zaɓe mafi karancin fitowar jama'a tun bayan da aka dawo kan tsarin dimokuraɗiyya bayan juyin halin ƙasar a shekara ta 2011 saboda a zaben 'yan majalisun dokoki da aka gudanar na farko bayan juyin halin ƙasar an samu fitowar jama'a da kashi 52 cikin 100 sannan a zaben majalisar dokoki a shekara ta 2014 an samu halartar jama'a da kashi 69 cikin 100 amma a shekara ta 2019 aka samu koma baya a fitowar jama'a inda kashi 41 ne kacal suka fito zaben sannan shekara ta 2022 rashin fitowar jama'a ya fi muni saboda kashi 11.22 cikin 100 ne kacal suka fito kada ƙuri'ar. a nashi tsokacin kan zaben majalisar dokokin tunusiya da ya gudana ta na disamba masanin harkokin siyasa salahuddin aljurashi ya bayyana cewa majalisar dokokin kasar ta tunusiya mai zuwa za ta kasance ba ta da takamaiman matsaya da rashin iko kamar yadda ba ta da wani tasiri saboda ba za ta iya gabatar da shawara kan neman inganta yanayi ba don haka akwai yiwuwar bullar zanga-zangar jama'a da za ta ƙara yin kamari a kasar a nan gaba kan matsalolin rayuwa a jarashi ya kara da cewa 'yan Tunusiya sun zama cikin shakku kan hanyar da shugaban kasar kai Sa'id ya kama tun a ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 sakamakon yadda al'amura suka kara taɓarɓarewa a kasar don haka za su ci gaba da kasancewa cikin shakku kan duk wata alaƙar su da cibiyoyin da suke kewaye da su tunda ba su da kwanciyar hankali dangane da majalisar dokokin kasar da take wakiltar su a harkokin gudanar da ƙasa. hakanan salahuddin jurashi yana ganin rashin fitowar jama'a a zaben 'yan majalisun dokokin tunusiya lamari ne da ke nuni da cewa ba su ɗauki zaben majalisar da muhimmanci ba kawai abin da ya fi damun su shine samun mafita daga batun taɓarɓarewar harkokin rayuwa sannan wasu matsaloli da suke ƙara tun ƙarowa a ƙasar bayan fita daga dambaruwar zaɓe shine abu mafi mahimmanci daga ɓangaren al'ummar tunusiya inda za ta daina yarda da cewa tsarin dimokuraɗiyya shine shine mafita kuma hanyar gudanar da mulki ko kuma tafarkin kyautata rayuwa wanda hakan ba karamin kalubale ne ga masu rajin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar a nashi mahangar dangane da batun karancin fitowar jama'a a zaben majalisar dokokin kasar ta tunusiya da kuma batun cewa hakan zai janyo rashin amincewar al'ummar tunusiya da sabuwar majalisar dokokin kasar mai zuwa nan gaba ibrahim boda bala tsohon shugaban kungiyar lauyoyi kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dokokin tunusiya yana ganin babu wani gagarumin tasiri da rashin fitowar jama'a a zaben zai yi ko bullar rashin amincewar al'ummar tunusiya da sabuwar majalisar majalisar dokokin kasar yana mai cewa wannan ra'ayi ne kawai na 'yan adawa ibrahim boda bala yana mai fayyace cewar duk da raunin da aka samu na wajen fitowar jama'a zaben amma zaben ya gudana cikin ingantaccen yanayi da rashin samun wani wa doka musamman idan aka kwatanta da yadda zabukan da suka gudana a bayan juyin juyin halin kasar suka kasance sakamakon yadda a waɗancan zabuka aka yi amfani da dukiyar haramun wajen sayar ƙuri'un jama'a yana mai jaddada cewa mataki na nan gaba al'ummar tunisia za ta ga wani babban sauyi bayan kafa sabuwar majalisar dokokin kasar da kuma kammalar fa'idar tsarin siyasa da shugaban kasa kai sa'id ya shimfiɗa tun bayan ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 a ƙarƙashin umarnin shugaban kasa na musamman masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saki taduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawararsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin yana da saba zuwa muku daga nan rajon voh da ke nan birnin tehran wanda ne ya wadda kuma na saba jagorantar gabatar muku da shi kuma fatan za ku ci tare da mu don abin da shi ne ke dauke da shi a yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar ra'a rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ila yau shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau da ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kafa rabul abana na aliyu walfalla malam ya kimtsa da kyau bismillah الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أفضل الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتدبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين طول عنك سامر دلوكتي وياو فقلا دلمر نصمم مواقع صمم هنا يرى يواد وإنن يدعي موقع سياسة دعما تعبد مشكلة تلعزكي سياسة سامكم إن سياسة مجيكتا وإن دلوكتا سامو دلوكتا kansu da son zuciyarsu a wanda zai bunkashi. dan adam ma ba sa yi kowane mutum yana da son ya zo ya kafa tarihi abin da ya fi damun shi kenan ya yi abin da za a yabe shi a tarihi cewa ya kafa wani abu su ko wanda yake raye tare da su su mutu ba ruwan shi a yi ta jinjina ka ɗauko tsari na ƙasashen turai wanda ka kasa gane cewa mu har yanzu mu kai wannan standard din ba a rayuwa hausawa suna da maganar da suke cewa idan gashin ki bai kai na wance ba kake ce zaki kifan wance ko to mu ba mu da wannan yanayin da za mu iya a hankali ne za mu tashi yanzu a wasu jihohin irin tsarin da suka kawo suna fadab da ba su fi shekara biyu ba su sauka a mulki amma suna nan suna rausau wata jiha da na gani ana nan ana rusa kasuwanni wai saboda ya kamata a yi standard tsarin da aka yi shekara a duk ba daidai ba ne saboda haka dole a yi abin da ya dace a yanzu a daidai lokacin da corona ta gama rusa gidaje sauran kasashe ba za a kawo jari ba jihar na ya kamata ta bunƙasa ta ɗauka ga kaddara da abu da kamar faɗa daidai ne amma kan hisabin wa kuma jihar tana cikin jihohin da suka fi kowace jiha rashin tsaro a arewacin najeriya yanzu yana ƙara maimaita wayanda suka je suna neman ya za su rayu ƙananan 'yan kasuwa jarinsu ana ta ƙonawa ana ƙona saboda ana rushewa wasu na ɗan samu su iba cikin dare an ba su notice ba saboda haka bari a rurrusa sa akwai wasu tsare-tsare akwai tsarin da da gaske tsari ne gaba za a ci gaje shi to amma dole a tafi a hankali gwargwadon yadda kuma waɗanda kenan za su rayu yanzu lokacin da aka karya mutane da yawa kan jarin su aka karya shi Allah sala aka kori mutane da yawa daga aiki akwai gwamnatin da ta kora daga aiki sama da mutum dubu ashirin a wani lokaci yanzu disan gwamnati kuma ta kallafo sai ta kori mutum dubu hudu kuma ta bi kasuwanni tana ruguzawa cewa za a yi tsari الأشاعري gwamnati ta fitar da tsari na ga ana magana da shugaban line din hansabe da irin tsare-tsaren su da abubuwa da hujjojin da yake kawowa shekaran jiya sun yi jiya masu maimaita za ga abu ne in ka gan shi a tsari a kwakwalwa abu mai kyau amma ta yaya za a yi akan hisabin wa akan hisabin gidaje da yawa su rushe wasu su mutu 'ya'yansa su zama 'yan daba saboda ba abinci ba yadda za su rayu shi yana nan yana fulani kuma nan da shekara biyu ne za su tafi sun san yadda system wajen din siyasar najeriya yake wajen ka fara abu wani ɗan siyasan ya zo ya watsi da shi bayan ka gama wahalar da mutane ka karya mutane sannan ka tafi gwamnatin da ta zo ita tana neman farin jini ne akalla a shekara hudun farko ba za ta fi ka ba za ta yi abin da ya dace da san ra'ayin mutane duk wahalar da aka yi a baya aka karya mutane da yawa aka talauta su yayansu suka zama ba yi makarantu yawanci na gwamnati ne abin nan ba su da kwaliti private ne talakawa a haka mutum yake kukutawa talakawa a tare da haka za ka samu zai binciki abinci a ciki zai finciki na wani gidan kudin haya ya dinga ajiyewa saboda shekara yawan mutane a haya suke kada a wulakanta shi a ciki kuma zai tuntuni abinda zai dinga tarawa na time duk lokacin makarantar biyan kudin makarantar yara ya masu rado kada ku shafa wani shirin na zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa daga nan birnin tehran ne muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano da zai ci gaba da kawo mana yadda dai ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya. a cikin irin wannan halin hannu baka hannu ƙwarya amma su saboda suna can rayuwarsu wata standard ta hango irin rayuwar da talakawa ciki irin wannan nau'in na zalunci da yan siyasar mu suke bi ba tare da la'akari da me waye zai kare ba waye zai rayu a'a ai an daɗe yana saba doka yanzu suna nan suna rubokin dan filaye a samu fili a tsakiyar hanya wani ya na marayu ne ne an kewaye shi sun ce za su yi wannan filin tun da allocation ɗin shi shekara kaza da suka wuce maimakon a ba su damun makikilan masu sayar su dan samu abubuwa dare ɗaya irin wa'annan gwamnatocin suna tsammanin su gama ta duniya lafiya ne mutane wa'anda aka karya Allah ya kyale su yanzu aikin kenan na ga ko anan garin na kuma akwai wannan tsare-tsaren na na'ura an yi allocation an nemi izini wannan amsa ta bayar za a so na'ura ta biliyan da wani abu naira biliyan ɗaya da wani abu to wannan na'urar ta neman ma'aikata ba wannan ba wanda na gani a jaridar shekaran ce wancan wai wanda za ta dinga tantance ma'aikata ne saboda a samu a taimaka wajen kore kaga ɗan siyasa fa wannan irin albashin da suke kwasa yana ɗaya daga cikin abin da yake karya sun je sun ɗauko sistem na amerika wanda tsarin siyasan amerikawa yana da tsananin tsada to nawa nawa yan majalisa ke zama amma kaga irin tarin kudin wasu kasashe alawus ake bayarwa don a rayu ƙasa da ake fama da talauci amma kowane mutum ɗaya aka fitar da kuɗin mataimaka na musamman da wani nashi da alawan ɗin shi sai in ka ji kuɗin sai hankalin ka ya tashi ba rage kansu komai ba a daidai lokacin da ɗan albashin da dama can hannu baka hannu ƙwarya ne na ma'aikata yaya ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙara tarwatsa al'umma wannan na ciki saboda talauci yana cikin abin da yake hana samar da tarbiyya kadal fakro an yakuna kufura. shi yasa akwai wasu waɗanda ba dole bane sai sun rayu ma a babban birni Allah ya rufa maka asiri a garin kana kana da babban gonanka ka tashi ka dage sai ka dawo nan in kana can ka iya bunƙasa abu amma muskila shi ne akwai abubuwan more rayuwa wanda da a ce gwamnatocinmu suna samar da su a ƙauyuka a samar da su na ruwan sha hanyoyi abin da ya shafi lafiya duk abin da akwai su a birane ko zama na an samar da su a ƙauyuka insha Allah mutane ba dole bane sai sun cika wani zugarin Kano za ka ga kusa kowa ya tayi kullum kamar tafashe garin haka yake mutum ya yana rayuwa kunci akwai gidajen da su famili wajen mutum ashirin ne a cikin gidan yan ban kadan ne eh, famili wajen nawa za a ga layi tun asuba fari za a yi ta jerin layin wajen wanka sai ce dole alhali a garin su kilan shi kadai gidan shi ya fi wannan fadi da yalwa ga bishiya ga shan iska to ka rayu cikin azaba ɗaki ɗaya to mutanen mu dai haka suke rayuwa to a irin na ya za a ke tarbiyyar danka wasu mutanen suna iya so haƙura da wani nau'i na jin daɗi don kawai su fitar da zakakurin da wanda zai zo ya zama abin da duniya za ta yi alfahari da shi shi kuma su kuma iyayen suna lahira Allah yana biyan su yana ba su ladar da a nan gurin malam din yake cewa wal ummu hiya al ukhra tan'azilu an mumarasat ad-dawr wa tawjihi uba shi ya shagaltu da neman abinci ya ce abubuwa sun mai yawa saboda haka baya da lokacin kula da yaro ita ma uwar akwai waɗanda su ma haka wa ka natijatin hatmiyya li hadha al ihmal to natijar da za ta biyo baya kuma dole ce na irin wannan watsi da yara din ya yi abna'u wa yanharifun sai yara su tarwabe su lalace su fandare wani ma mawakin larabawa ahmad shauki yana cikin manya-manyan kwararrun malaman adabi na misra da abin da yake cewa laisa yatimu man intaha abwahu min hammil hayati wa khallafahu zalila innal yatima huwa alladhi talqa lahu أما تخلت أو أبا مشغولة فللهم على محمد وآله الطاهرين to masu raro ga shi dai yin mamalan ya buɗe mana sabbin kundaye to amma ga lokacin ya fara daka mana harara da karshe muna yi wa Sheikh Bashir Zaria da ke binin kanan dabu kuma shugaban sashen da'awa na kungiyar Raftar Sulul Karam Foundation da ke kanan dabu godiya ta musamman game da bayanai duk da dimbin aikin da ke gabansa a yammakon rajiyon biyar hausa da ke nan birnin tehran da kasar iran ni awal kunya da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. a cikin al'umma. mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kuma dokasan sanya yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. kafin in shi amsa ya finci wuyan riga ta ja ni a ƙasa muka fito falo yayin da ya kwaso hijabi na da niqab ya turo ni wajen gate din tare da watso mini su a jiki yana faɗin idan na kuma ganin kafar ki anan to wallahi ba za ki samu wacce za ki ƙara fita ko ƙofar gida ba ya tura gate din ya rufe da ƙarfi ya koma ciki hijabi na saka da sauri ina wage wage Allah na ya so ni babu kowa a gurin na ɗauki takalma na na wuce ina wani irin kuka mai cin rai har ga Allah ban taɓa tunanin bai da mutunci ba sai yau wai akan tsohuwar matarsa ya ci mani mutunci na goge hawaye da ke sintiri saman kunci na lokacin da na tsayar da nafef na hau a iya fahimta ta wanda zaki irin wannan harkar da shi baki da wani mutunci a idansa tunda na gani ga ss kenan duk lokacin da wani abu ya hada ku zai iya ci maki mutunci babu wani shakku bare tausayi sannan zai iya daga hannu ya da keke ba tare da wani dar ba lallai kam haka na karasa gida jiri na ɗiba ta na fada saman doguwar kujera na saki wani irin kuka kamar zautacciya tabbas ya bata min rai amma ba na son rabuwa da shi ban samu inda zan samu wani kamar sa ba zuciyata ta raya mani ko koma gurin ss kawai domin ba zan iya rayuwa cikin wannan talaucin ba dole in samu inda zan dinga samun wani abu albashi idan na tara da yawa sai in fara sana'a in rabu da kowa ina ss ba tsara ta bane don yadda na saba rike sama da dubu goma ba zan iya komawa ga gidan 500 ko dubu uku ba dole in samu mafita a ranar yini na ina abu daya har ya asadiku ya dawo wajen karfe uku ya kawo mana fura da balango kasancewa ya san ban fara abinci ba ya rude sosai ganin yadda idanuna suka sauya kala daga farare zuwa jajaye menene zainaba me aka miki ko yunwa ke ji na girgiza lokacin da na kai hannu na share hawayena faɗa min in ji kin ji ko zainaba ta ban ma tunanin ya taba shan fankar sama Shi ne kuma abun kuka zainab bata na shiru ina kallon ƙasa a hankali murza hannu yana tambaya ta tun yaushe kike fama da shi ya dafa kai cike da sanyin murya ya ce subhanallah Allah ya sa ba ni na goga miki ba na fashe da kuka ina faɗin wallahi kai ne tun da ya yi murmushi yana faɗin shikenan ki hakuri idan Allah ya kai mu gobe da safe sai mu je asibiti ya miko mini ledar da ya shigo da ita na sa hannu na kaɓe ƙasa cikin kuka ina faɗin wallahi ka cuce ni ka haɗa da alakakai a tunanina zai biyo ne lallashe ni amma sai na ji ya shiga kicin ya ɗauko kwaf ya zuba furar tare da buɗe ledar balangon ya ci gaba da cin abin shi hankali kwance yana kallon fim a wayarsa sai da ya ƙara shi sannan ya leko ɗaki daga bakin ƙofa ya tsaya yana faɗin idan kin gama kukan ki tashi ki ci abinci yana falo na rufe maki da plates ni na wuce shago na ɗago na watsa mishi harara ina faɗin kenan ba za ka lallashe ni ba ya yar dariya mai sauti yana faɗin kenan a haka zan ƙare na ce kamar ya kai tsaye ce idan na biya maki to kullum abun ki ƙara gaba zai yi zainaba na ce saboda ka shanya gara amarci ko dama ha kuke ya kyalkyale da dariya yana faɗin zainaba manya ya juya ya fice daga gidan ni kam miƙewa na yi na je na ci abuna sai dai har lokacin zuciyata cike take da haushin yayin da na gagara mancewa da mk na janyo wayata na tura mashi dan guntun message rike wayar ina jiran ya maido mini reply amma har tsawon awa daya babu sakon sa don haka na sake tura mashi wani kai yanzu idan diyarka ce aka ma haka zaka ji daɗi ka ce in yi hakuri shi ma dai shiru ce babu amsa ina son in kira sa kuma ina tsoron ya zage ni don da alama ran shi ya ɓace don haka na sake tura mishi wani saƙon da ni da tunzura shi don ya kula ni minti ɗaya bai ƙara ba ya maido mani da cewa To jama'a duka-duka nan muka zo karshen shirin namu da yau sai Allah kai mu gobe samu mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta wasu TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da tara Dala Ubangiji a cikin shirin namu na yau za mu ji cewa Muhammadu ya tafi gidan ɗaya daga cikin abokaninsa wato Nasir wanda kuma yana zaune ne a wani ɓangare na arewacin birnin Tehran. Ga shi dai lokacin zafi ne, Nasir ya buɗe tagogin ɗaki baki ɗaya. iska mai sanyi yana shigowa muhammadu ya zauna a kusa da taga yana leƙowa yana kallon irin shuke-shuke da suke wajen gidan yana kuma kallon duwatsu masu tsawo waɗanda suka zage birnin tehran ko shakka babu a daidai lokacin da ake fara zafi a nan jamhuriyar musulunci ta iran duwatsu sukan kasance da sauran barbashin dusar ƙanƙara da ta sabka a lokacin sanyi da ya gabata saboda haka wannan ya sanya muhammadu giji sha'awar yana son zuwa hawan dutse tare da abokinsa nasir saboda haka sai ya tambaye shi kan yiwuwar ko za su je hawan dutse tare to domin jin da yadda ta kaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. شمال arewa. Tehran برنن تهران کوه دوزه کوها دوازو زیبا میکو زیبایی کو هست یا وجود دارد یکی دشی البرز Dutsen Albors Miguyand Suna cewa Al’an Yanzu Tabistan Lokacin bazara Horaz Cike da Barf Dusar ƙanƙara Kodom Wani ببین دوبه آنجا چند من دیدم نی نگنی اسم سونه دماوند دوزن دماوند بلند mai بولاند ترين ترین مفی تسو خیلی سوسی دور می نیسا نیست باشی بنه سرد می سنی زیبا کاش اینما یک روز رانا گودا برویم موجه فکر خوبی تنانی میکاو برنامه ریزی می کنیم زمو سارا شری حتما تبس Tuma da lato saboda lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan za mu dakata. To amma domin jin shin Muhammadu da abokinsa Nasir sun je hawan dutsen kamar yadda ya bukata? Kafin lokacin ne Abdullahi Salu ka ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. sannan daga ƙarshe ga shirin duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da raka da kuma sa saurari da mu a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shin yayin da muke a cikin sa muke kawo muku labarai game da muhimman suka shafi Iran da ma duniya baki daya. inda muka yi funku fashin baki da kuma jin ra'ayoyin masana game da wasu matutuwa da suka faru kamar da muka ambata da fatan masu kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani saurara banda kai mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari shirin kwarar shirin. A shirin namu zai muku bayani ne game da zagayowar cika shekaru 44 da cin nasarar junjiyar hal musulunci a kasar Iran. Wanda mariga Imam Khomeini ya dala tabbata gare shi ya jagoranta garin cewa muna cin kwanaki goma na alfijirin cin nasarar junjiyar halin musulunci a nan kasar Iran. Kwanaki goma na alfijirin cin nasarar junjiyar halin musulunci na Iran su ne ranar 1 zuwa 11 ga watan Fabrairu shekara 1979 na ce nasarar juyin musulunci bayan da ga Imam Khomeini daga gudun hijira da ya yi zuwa kasashen ƙetare inda ya kwashe shekaru goma sha biyar bayan da sarki sha ya tilasta masa yi barin gida na yin hijira zuwa wasu kasashe inda bayan kwashe kwanaki goma da dawowarsa Imam Khomeini a ƙasar Iran aka ci nasarar juyin halin musulunci a Iran. A kowace shekara, Iraniyawa suna gudanar da bukukuwa domin raya waɗannan rarraki goma na alfijir shekaru 40 da suka gabata da ya kawo ƙarshen mulkin mulukiya na ƙasar iran da a kwaya shekaru 2,500 ana yi tsarin juyin musulunci ƙarshen jagorancin imamu khomeini ya samar da sabon tsari na siyasa wanda ya dogara akan koyarwa ta musulunci da kuma tsarin demokuraɗiyya miliyoyin al'ummar iran ne suka yi wa imamu khomeini kyakkyawar tarba a wannan rana a birnin tehran wato ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta tara. daga cikin abubuwan da suka faru a cikin waɗannan kwanaki shine ranar sha ga watan rana ce wanda imam Khomeini ya yi hira ta farko da 'yan jarida a makarantar alawi inda sama da 'yan jarida 300 na ciki da waje a ƙasar suka yi tattauna da imam wanda a nan ne imam ya yi takaitaccen bayani kan mahangarsa kafin nan ya fara amsa tambayoyin da 'yan jarida suka yi masa daga cikin abubuwan da imam ya faɗa a ranar shine kada ku yi abin da zai sa a kira mutane zuwa ga jihadi da lokacin jihadi ya yi to za a iya tanadin makamai ba da jimawa ba za mu sanar da gwamnati da za mu kafa kuma muna buƙatar sojoji su haɗe da mu ba tare da wani ɓata lokaci ba domin sojoji 'ya'yanmu ne mu muna ƙaunar su dole ne a dawo da su cin al'umma da sannu za a fitar da kundin tsarin mulkin ƙasa kuma dukkan 'yan ƙasashen waje da sannu za su yi rayuwa cikin 'yanci a ƙasar iran domin jin irin tasiri da juyin juya halin musulunci ya yi a duniya na tsawon shekaru 44 da kafuwa na tuntuɓi yusuf abdullahi wani mai karatun digiri na uku a ƙasar iran domin yi ta bakinsa kuma zai ce game da wannan sai ya kada baki ya ce babu shakka mutum ya nazarci yanayin da iran take ciki a yau zai iya gane da yawa daga cikin irin waɗannan ɗumbin nasarori da aka samu kuma ba za a iya gane nasarorin da aka samu ba sai an waiwayi yadda ƙasar ta kasance kafin nasarar juyin juya halin amma dai zan yi cewa yanzu alhamdulillah akwai ci gaba ta fuskacin tattalin arzikin ƙasa ɗin alal misali mutum ya kalli yanayin yadda kasan take dogaro da kanta ta fuskacin abin da ya shafi noma kiwo da masana'antu wanda suke sarrafa wancan kayayyakin noma da ake samarwa hakanan mutum ya kalli fagen ilimi yadda aka samu bunƙasar tarbiyya da ilmantarwa a ƙasan ta dukkan fuskoki wato na nufin dukkan ilmai na addini akwai misali hauzozi na ilimi wanda suka yadu ko ina akwai kuma dimbin jami'o'i wanda a da kafin juyin 'yan kaɗan ne amma yanzu jami'o'i ake batu ɗaruba wanda kuma suke yaya ɗalibai a matakai daban-daban a fagage na ƙwarewa daban-daban in mutum ya kalli bangaren lafiya zai ga irin kwarewa da gobe yadda wannan kasa ta samu ta wannan fuskar ba karama ba ce eh, mutum ma yana iya ganin yadda ake tururuwa zuwa kasan nan domin neman ilimi da kuma abin da ya shafi lafiya ba kuma an samu ci gaba na abin da ya shafi ci gaban kasar ta fuskacin gine-gine da kere-kere da sauran ayyuka wanda suka shafi wannan kuma akwai dogaro da kai ta fuskacin makamashi muna iya ganin yadda san ke da wadataccen wutan lantarki ke da iskar gas da kuma sauran hanyoyi da dogaro da kai ta wannan fuska to kuma a ɗan takaice a gurguje wasu muhimman abubuwa kuma waɗanda shi juyin ya haifar sun hada da kamar wasu cibiyoyi za mu iya cewa ko kuma wasu shirye-shirye ko ayyuka na musamman wanda suke kula da kuma ba da kariya domin maslahan musulmi da musulunci alal misali kamar makon haɗin kai wanda shi marigayi al'imamul khomeini rahmatullahi alai wanda ya asasa da ɗin ya samar domin karfafa haɗin kai da zumunci da ƙaunar juna tsakanin al'ummar musulmi baki daya muna iya ganin yadda wannan yake ci gaba da gudana ko muna iya ganin tasirin da yake sannan akwai abin da ya shafi ranar kudus ta duniya wanda juma'an ƙarshen kowane watan ramadana wanda shi margayi imam ya samar wanda ya walakabi da ranar raunana. wanda ake musulman duniya duka suke fitowa domin nuna goyon baya ga al'ummar musulman falasdino da kuma allah dai da bakin zaluncin da yahudawa da mataimakansu suke musu wanda kuma wannan har ila yau allah dai ne da zaluncin azzalaman ko'ina da kuma tausayawa dukkan mazlumai na ko'ina a duniya muna iya ganin ci wannan ta yadda kasar ke ci gaba da tsayawa da raunana a ko'ina cikin duniya muna iya ganin haka yaman su miyama su kashmir da sauran wurare insha Allah wannan wasu ne daga ciki a dan takaici. ci gaba za a cewa wannan juyin ya samu a cikin shekaru 44 a bangarori daban-daban? da farko dai yana da kyau da faɗa cewa babu shakka ita wannan daula ta farisa daula ce da daddiya kuma mai tsohon tarihi kuma kafin nasarar wannan juyi ta kasance karkashin danniya da kuma ikon amurka ne isra'ila da kasashen turai su suke kada ta yadda suka so to sai ya zama cewa juyin ne ya kwato ta daga waccan danniya ya kuma ba ta yanci ta tsaya da kafafunta kuma mun da hakan ya tasiri sosai ga kasashen turai suka fusata suka kuma yi yiwuwa da farko wajen ganin hakan bai faru ba allah ya nufa ya faru na biyu suka yi kokarin ganin cewa sun rusa jamhuriyar ta hanyar ba da dukkan agaji na makamai da kayan yaƙi da horo dukkaninsu ga saddam hussein kenan domin ganin cewa ya rusa daular inda ya kwashe shekara takwas yana yakan daular babu dalili amma kuma allah ta'ala bai ba shi nasara ba kuma muna iya gani har ila yau yadda shi wannan juyin na musulunci ya bambanta da sauran juye-juye masana sun tabbatar da cewa eh, bisa ma'aunai sanannu duniya ta ga juyin juya hali kamar shida ne wanda ya faro daga na faransa 1789 zuwa na china rasha cuba nicaragua da na iran waɗanda biyun ƙarshen suka faru a cikin 1979 to amma na iran ya bambanta da duk sauran juye-juyen saboda shi juyi ne wanda ya ɗoro akan imani ya ɗoro akan imani da karantarwar musulunci kuma mun gani bayan nasarar kafuwan ita wannan jamhuriya cikin muhimman ayyuka da tasirin da ta yi shine wayar da kan duniya akan hakikanin musulunci cewa musulunci addini ne da ya shafi rayuwa baki ɗaya kuma addini ne da zai iya aikatuwa a aikace a hukumance kamar yadda jamhuriyar ta nuna sannan kuma jamhuriyar tana iya ta wajen ba da kariya ga wannan addini a kowane lokaci mun ga abubuwan da suka faru a baya da kuma abubuwan da ke ci gaba da faruwa yanzu kuma har ila jamhuriyar na tsayawa domin kare haƙƙin raunana da kuma karfafa muna iya ganin haka ga al'amuran palestino da yaman da su miyama da su bahrain da su kashmir da makamantansu da jamhuriyar ke yin din mai yiwuwa ta dukkan fuskoki wajen ba da kariya gare su da sauran mazalumai na duniya baki daya kuma dama wannan karantarwa addini ne ka zama mai taimako ga mazalumi mai inkari kuma ga azzalimi to ma saurare da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalan zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani jikon domin jin mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan a madadin malam yusuf abdullahi mai karatun digiri na uku a nan ƙasar iran ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da bin shirye-shirye ma shafin na gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.